قد آن بكثر إذا وبكثر إذا سبحان ذي الإحسان الله هذه قاعدة من كم دولنا أي أعان الله على سنة الله تبارك وتعالى ياتي مكة على سنة على تدمير هذه الأقوال بس خروص وإنما تنقلون إن بديئة wai da saliha da kawar da su bi ma'awil alkitab wa sunna wa sunna da digogin alqur'ani da digogin sunna ko da kasafilolin qur'ani da kasafilolin sunna qala ta'ala wala ka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahkana tafsira innaka kafirai ba su zuwa maka da wani misali na wanda za a batar da kai illa ji ina ka bil haƙƙi sai na zo ma da gaskiya wa sanu tafsira ai kaga wannan abin da suka zo da shi wanda ya ce Allah na da sifa ya jassama wanda ya jassama ya zama kafiri kenan ko kafiri ne wannan sai Allah ya zo da misali aka wargaza wannan maganar. in ka ce wanda Allah yake me yake da suna wanda wanda yake Allah na da siffa ya jassama Allah wanda ya jassama Allah kafiri ne magana ce kai amma ina aka fahimta ta a ina Allah ya faɗi haka in babu a ina manzon Allah ya faɗi haka in babu to koma da kayanka mun bina Allah mun bina manzon Allah أجد أنا مجانا وانا, وانا أبو يعيشي وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة كشف الشبهات أولا لتافي نافا لتافي بمعنى لا يأتي أهل الباطل بشبهة مطنة بذات زودة وتشبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها فأتي إن القرآن أقيم ورقب والنشبها ويبينها وهذا في مختلف الأزمان وما أقوى نظامني بعد أظن شيء بس كفى مهكا من قوله فلئن زعمتم أن هذا لازم هذا هو بيتي أي إذا قلتم idan kuka ce innahu yalzamu min min isbat sifat isbat tajati in kuka ce ya zama dole zai haifar da tabbatar da ainihin eh, tabbatar da sukofi zai haifar da tabbatar da jiki zai zamo dole in aka tabbatar da sukofi a tabbatar da abin da jiki kenan wallazimu idan kana batilan لازم ان دي فإن المنظومة يكون باطلا قال ابن القيم يقول يقول نجيبكم زام باكو أمسا أكم من عن ذلك بثلاثة أجهزبا الأول نجيب بأنه لا يلزم باسن تي زي حيفر با هكا تبقى دا الله بي حيفر دا الله يزمو bai ma yadda Allah zama a jiki shi ne amsa mu domin da shi ana tabbatar da siffa da wani bai ma yadda wani jiki ba ko in je fari da jibu bi annahu la yalzamu bai zama wa dole min isbati sifati at-tajasima la yalzamu at-tajasima bai haifar da jiki in aka tabbatar da siffofi ولم يقل بهذا إلا أنت ba wanda ya faɗi wannan magana sai an tafi Allah bai faɗi ba manzon Allah bai faɗi ba sahabbai ba su faɗi ba ko kuka faɗi ko kuma ame a cikin addinin musulunci wa amma rusulu amma manzannin Allah wa taba'uhum da mabiyansu falam yaqulu bi haka. tabbatar da sifa ya tabbatar da a ainihin jiki ba wanda faɗi wannan sai ku don haka nan don an tabbatar da sai bai tabbatar da jiki ba asali magana na biyu idza na ma'akum mu ma yadda ya tabbatar da jiki in an tabbatar da sifa eh, ta an tabbatar da jiki ba kullu innahu yalzamu zalika falazimu haƙƙi haƙƙin kai. wanda in Allah ne yake in yana sama ainihin in Allah ya siffata kansa da sama ya zama jiki ai Allah ne tabbatarwa kansa jiki saboda kana duk abin da Allah tabbatarwa kansa ai gaskiya ne kama anna lazim al-batil batil lakin asbatu lana annahu yalzamu zalika ko kawo mana inda in an ce Allah na da siffa yana da jiki ولا يمكن أن يلزم بي وكمك إيقاوة إلا وهو حق ويأتي الجواب قالت أمسى نعق غيره قال من اللزوم وما بأيديكم سوى من هنا تبت بها يفروا قبلك وما يدبا وما بأيديكم سوى أي إذا قلتم إنه لازم ولكنكم تنفونه وهو لازم in an ce lazimi ne hakan sai da ku kuna kore shi kuma lazimi ne qulna idza kana yalzamu alquran was sunna fa lazimu alquran was sunnati sahihun idan qur'ani ne ya tabbatar cewar Allah na da siffa duk ne siffa kuma jiki ne qur'ani ya tabbatar sai mu ce shi kenan abinda abin qur'ani ya haifar gaskiya ne idan Al-ƙur'ani ya ce ar-rahmanu alal arshi to ya tabbatar da jiki sai mu ce jikin Allah gaskiya ne wa sunnatu sahiha فلازم الحق حق لكن عليكم الإثبات بأنه يلزم أولا kafin da yadda da wancan ku tabbatar mana haka din yana haifarwa in an ce Allah na da sifa shi ke dan Allah ya zama jiki a idan aka faɗi ne ya tabbata ina dalilin ku shi ne ke sayan kun taso da iyayenku ba su yi mana wani amfan قوله والحق fa فحق مثله gaskiya lazimin sa ai gaskiya ne irin sa min al muhali an al haqqa yalzamu alaihi batilu yana daga cikin mustahili a gaskiya ta haifar da ƙarya fal haqqu lazimuhu haqqu قوله وجعلتم أتباعه ما نسترى wannan dama ta akwai rikici akan wannan baitin ko tafakturan sanya mabiyan a ainihin annabi muhammadu kafirai ta kasura maimakon ku ce annabin ne ya kafirce sahabban ne suka sa kafirce sai kuka kare daga hanse in annabi ya ce Allah na sama to Allah ya gama jiki wanda ike Allah jiki ne kafiri ne a to kenan annabi ne kafir amma nan ko ta in dai kun ci aka to ga sakamako a wannan ɗinku domin annabi ya faɗi an ce eh, aina Allah gaita Allah na sama ko aina Allah ta fi sama yaje gaskiya ne ba amintum man fi sana'i an ya kuzuba kuma arza arda kaga Allah na sama ko Allah ne na sama kun ce duk wanda ke Allah na sama kafiri ne ya zama jiki wanda ce kuma Allah jiki na ya kafi kenan kuna nufin Allah kafi ta. da kuka ɗaga magana kuka ɗaga ta don ku ce mu kafirai ne mu wuce ba ka sai Allah ya faɗi Allah ya ce amintum man fi sama'i annabi ne ce annabi fawqa sama'i saboda kan wannan kenan isa ne kun sanya wannan ne nasturan ko tafatturan ya na zimo an nazimu antum sammaitum ataba alqur'ani wa suna mu jasima kun kira mabiya qur'ani da sunnan manzon Allah mujassamai wannan kun ya kana ta fatura mai muhimmanci ce annabi mujassami ne sahabbai mujassamai ne Allah ma mujassami ne mai muhimmanci haka sai kuka fake da wannan Wa وأنتم تريدون أن القرآن والسنة dan haka ده ku لك qur'ani. lakin lam لم تصرحوا بهذا ba ku fito fili da wannan ba haza ma'ana kalamuku fa'antum law qultum da ta ku kace innal qur'ana was sunnata ja'a bitajtibi kuma inda za ku lakana hada kufran sarihan indakum da kun kafirta asarabi fa antum tahasaitum sai ku karabe kuka ce wanda ya ce Allah na sama ya mayar da Allah jiki wanda ya mayar da Allah jiki kafiri ne don haka ko ahalus suna kafirai ne ku haka ta fatto ai haka wa wajjatu mutajassima mai ahli sunna mai jamaa min babu tasatturi ta hanyar araku da guzuma a harbi karfana ne ta yi a raɓi da guzuma a fashe a yi kwanto a bayan guzuma a shi karama ce su a harba kuna son ku ɓata manzon Allah kuna son ku ɓata Allah ya kuka fashe da mu min babu tasatturi na nahanu lam na'ati illa bi mithli ma ata bihi alquran ai ba mu kawo wani abu ba sai irin abun da alqur'ani ya kawo wa sunna fakat فإذا رميتمونا إنكو كهرديم بالتجذيب فمعنى ذلك أنكم رميتم الكتاب والسنة بالتجذيب وهذا كفر صريح هذا عرف أبوينك هذا يا إسرائيل